sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا ودعاءنا وتلاوتنا لكتابك العزيز برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sha tara a watan tara ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar 8 a watan uku masu kenan shekara ta 2026 allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na ubay bin ka'ab da ke unguwar ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da tafsiri a wannan wata mai alfarma ramadana muna sura ta hudu suratun nisa'i wa akazna minha sittata ashara darsan mun yi darasi goma sha shida a cikinta inda ma bada anar darsa sabiki mun fara darasin da ya gabata da jim ma bihi ma ya dumu la'amnu fil usrati wal amwali abubuwa guda biyu wanda da su ne ake samun aminci ya dawwama a cikin al'amarin wato zamantakewar al'umma wal amwal ta kuma a cikin al'amuran dukiya wani abubuwa guda biyu su ne ada'ul amana ba da amana kowa ya zama yana ya amince wa ɗan uwanta wal kuma da adalci baka jin wani zai zalunce ka fi qaulihi mun ji wannan ne a jiya inda Allah yake inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah ta'ala yana umarta ku da kuma da amanoni zuwa ga masu su wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl in kuma ta hado za a yi hukunci a tsakanin mutane to kuma ku yi hukunci da adalci inna allaha ya izukum bi madalla da abin da Allah yake muku gargadi da shi inna allaha kana sami'an basira shi mai ji ne mai gani sai muka tike da fadin sa ya ayyuhal ladzina amanu atiqullaha wa atiqur rasula ya ku masu imani ku yi ma Allah da manzansa biyayya wa ulil amri minkum da shugabanni daga cikin ku fa in tanaza'atun fi shay'in in kun samu jayayya kun samu cene na ce akan wani al'amari to kar kowa ya bi ra'ayi ko gaban kai farduhu ila Allah war rasul kuma da wannan al'amarin zuwa ga Allah da manzansa har muka sai dan qur'ani in ya ce zuwa ga Allah alqur'ani to war rasul kuma ya zai da shi to amma dama wannan sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi da sharadin in kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira zalika khairun wa ahsanu ta'wila hakan shine mafi alkhairi mafi kyakkyawar makoma lokacin matsala wa anil ayatin lati sanabda'u biha al-yawma insha Allah game da ayar da zamu tashi yau qala sha'abi imam sha'abi yake cewa kana baina rajulin min al-yahudi wa rajulin min al munafiqin wani mutum daga cikin yahudawa da kuma wani mutum daga cikin wato munafikai sun kasance tsakaninsu akwai kusumatu al yahudi sai shi ba yahudan ya ce na ta haka mu ila muhammadin mu tafi wajen muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mana hukunci li'annahu arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa shi fa ba dan Allah bane maslahar kansa ce saboda ya san annabi baya karɓar rashawa to haka a tafi wajen sa ya hukunci saboda haka wa miluna fil hukumi baya karkacewa wajen hukunci wa qala al munafiq wa qala al munafiq shi ko wannan munafiki yace na hakamu ila al yahud mu tafi wajen ba yahude shi kuma li ilmihi annahum ya'khuzuna ar-rishwa saboda ya san wato yahuda suna cin rashawa wa yamiluna fil hukmi kuma suna wato karkatar da hukunci fattafaqa ala an ya kahina a ƙarshe sai aka ce kowa kar aje wajen wanda yake so mu tafi wajen wani boka fi juhaina cikin bani juhaina fa ta hakama ilaihi sai ku suka tafi wajen wannan boka tafiye su wajen wannan boka ya musu hukunci fa nazalat hazihi al-aya ke wannan aya ta 60 ta sauka a ran mamalan Umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا Allah ta'ala ya ce baka ga waɗannan ba da suke raye cewa annahum amanu bima unzila ilayka cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka kai rasulullah sallallahu ba ma kai ba wa ma unzila min qablika sun yi imani da abin da aka saukar kafin ka zo kuma dama ai wannan yana daga cikin rukunan imani kai imani da dukkanin manzanni kai imani da dukkanin littattafai to wannan da baki sun ce sun yi imani da abin da aka saukar annabi sallallahu alaihi alqur'ani abin da aka saukar ma wanda suka zo kafin sa yuriduna amma kuma tare da haka suna so an yi ta haka mu ila tsagut su kai wa dagutu hukunci an ce dagutu mun ce shine duk wani hukunci da ba na Allah ba ko kuma kullu ma ubbida min lahi wa huwa rabi duk abin da aka bauta ma ba Allah ba kuma yadda a bauta masa ya zama dagutu ibn kasir yake cewa haza inkarun min Allah azza wa jalla ala man yad'i al-imana wannan inkari ne Allah yake ma wanda yake da awar imani bima unzila bima anzala Allah da abin da shi Allah ya saukar ala rasulihi ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam wa alal anbiya il aqdamin haka kuma abin da ya saukar wa annabawan da suka gabata amma wa huwa ma azalika yuridu tahakuma yana son yi hukunci fil fasal al khusumati wajen raba rabe wata husuma ila gairi kitabillahi zuwa ga littafin da ba na Allah ba wa sunnati rasulihi zuwa ga ba sunnar annabi sallallahu alaihi wa ba kama zakara fi sababi nuzuli hazihil aya kamar yadda tunan an ambata a musabbabin saukar wannan aya kamar yadda muka ji annaha fi rajulun min al-ansari min al-yahudi takasama faja'ala al-yahudi yaqulu bayni wa bainaka muhammad wa dhaka yaqulu bayni wa bainaka ka'ab bin al-ashraf wakila a wata fadar aka ce ta sauka ne fi jama'atun minal munafiqina dangane da wasu tawagar munafikai mimman azharul islama wanda suka bayyana musulunci da fatar baki aradu an yata hakamu ilal hukami aljahiliya amma idan suka tashi kuma hukunci wata matsala ta so musu sai tafi wajen hukamul jahiliya wakila gaira zalika an faɗi wasu magana akan saukar ayar yace wal ayatu inji ibnu kathir ita dai ayar a an min zalika kullihi ta game dukkanin waɗannan abubuwa fa ha zammatin liman adala an kitabil kitabi was sunna ta lazamci duk wanda ya kauce wa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa tsarin rayuwarsa ko wani hukunci nasa wata hakamu suka kai hukunci ila masu wahuma zuwa ga abinda ba littafin Allah ba ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi ba min al-batil na daga ƙarya wa huwa al-maradu bi dagutu ha huna ibnu kasir yace anan abinda yake nufi da dagutu kenan a daidai nan gurin sai Abdurrahman al saidi a cikin tafsir Karimur Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan yake cewa ya ajibu ta'ala ibadahu Allah yana mamaki ga bayinsa fi halatul munafiqina yana nuna bayi su yi mamakin halin munafikai allazina yaz'umuna annahun mu'minuna munafikan da suke rai su ma masu imani ne bima a bihin rasul sun yi imani da abinda manzo sallallahu ya zo da shi wa bima qablahu sun yi imani da abinda ma ya zo kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma a haza tare da wannan yuriduna an hakamu ila tagut amma idan wata matsala ta taso suna son kai hukunci kuma zuwa ga wanda ba littafin Allah ba ba sunnar manzon Allah ba wa huwa kullu man hakama bi ghairi shar'illah dagut shine duk mai shari'ar da yayi hukunci ba da shari'ar Allah ba wa huwa dagut shine dagut wal hal a halin kuma annahum qad umiru an yakfuru bihi an umarce su su kafirce wa dagut kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a suratul nahl ولقد بعثنا في كل Ali رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ya rantsuwa wadda ake lalƙasar lam ɗin ya ce tabbatarwa ya ce mun aika wa kowace al'umma jakada wata ari ya ce wa in min ummatin illa khalafiha naziru babu wata al'umma fate mai gargaɗi ya ratsa cikinta to ba a suna fi kulli ummatin rasula idan manzan ya bakunci al'umma sai ce to abu biyu an ibudullaha wacce ta nufi tsagutu ku bauta ma Allah shi kadai kuma ku nisanci tsagutu shi ne da za a bautawa ba Allah tabaraka wata ala ba wa ƙaunihi wa qawlihi ayban da faɗin da Allah ta'ala da ce faman ya kurbe tsaguti duk wanda ya kafirce wa tsagutu abinda ake bi ba Allah ba ko shari'ar da ba ta Allah ba wa umin billahi ya dawo ya tattara imaninsa ga Allah mai kowa mai komai to faƙadis samsaka bil urwatul wusa to wannan yayi riko da igiya mai ƙwarin da ba za ta cire balam fi samalaha suratul baqara kenan aya 256 Abdurrahman Sa'id yace to fa kaifa yajtami uma a haza wal imani ya za a hada kai hukunci wajen wani Allah a ballitafin littafin Allah da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallama to ya za a haɗa su da cewa an yi imani ya za su haɗu diddani ne kishiyoyin juna ne fa innal imana ya qasadi al inqiyadu li Allah, domin shi imani ya kunshi jawuwa ne kauya ga shari'ar Allah wata ta hakimihi da hukunta shari'ar Allah fi kulli amrin min al umuri cikin dukkanin al'amura faman za'ama annahu mu'minun duk wanda ya raya cewa shi mumini ne waktara hukumar tagut kuma ya zaɓi hukuncin tagutu da ba na Allah ba ala hukumun lahi a bisa hukuncin Allah fa huwa kazibun fi zalika yanzu ƙarya yake da awar da yake cewa shi mai imani ne wa haza min idlali shaytani iyahu to duk wanda suka yi haka wannan din yana daga batarwar da shaytani ya yi musu fi idlali shaytani iyahu wali haza qala saboda haka ma a nan ayar sai Allah ya ce wa yuridu shaytanu kawai shaydan ne yake so da zayyana musu irin wannan an yadillahum balalan ba'ida ya karkatar da su ya batar da su bata sanci. su bar gaskiya kenan az-zuhaili a cikin tafsir wasit yake cewa innal imana billahi wa rusuli ka sani imani da Allah da imani da manzanninsa yunafi ma al hukm ligairi kalamillah ma al-ihtikam kalamin kalamillah ya yana ba sa haduwa da hukunci da littafin da ba na Allah ba aw imani bi tagut ko kuma ba sa haduwa da imani da tagutu wa isari hukumahu ala hukumin shar'i sharif da kuma fifita hukuncin ɗagutu akan hukuncin shari'a madaukaci, walakin na shaytana sai da ɗan ne bi wasafi da wato wasu watsinsa wa shururihi da sharrance sharrantansa yuridu an billal munafiƙina yake so ya batar da munafikai wa amsalihim da makamantansu balalan ba'ida bata manisanci an alhaqi was sawab ya raba su da gaskiya ya raba su da abin da yake shine daidai wal ayatu kama fi akasar tafasir ita wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin mafi yawan tafsirai kalar kalbi kalbi yake cewa nazalat fi rajulin ta sauka ne game da wani mutum minal munafiki na cikin munafikai yuqalu lahu bushrun ana ce da shi bushru kana bainahu wa bainal yahudi khusumatun suka samu cene na ce husuma tsakaninsa da wani bai yahudi faƙalar yahudiyu sai ba yahudan ya ce in ɗalik na ta hakamu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu je mu nemi hukunci a wajen manzan Allah li'annahu alima annahu la yaqbalu rishwa domin shi wai ba yahudan ya san manzan Allah baya karɓar rashuwa wala yajur wala yajuru fil kuma baya zalunci a hukunci wa qala al munafiq sai munafiki yace nan ɗalik ila abu bin al-ashraf mu tafi wajen ka'ab bin al-ashraf wa huwa allazi samahu Allahu dagutu shi kuma ka'ab bin al-ashraf shine wanda Allah ya kira shi dagutu fa abal yahudi sai bai yahudan yaki an yatakhasama ila rasul illa ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawai shi a tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fama ba ma'ahu al-munafiqu ila rasulillah. so munafikin nan yabi ayyabu yahudan suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama faqada lil yahudi sai annabi sallallahu alaihi ya hukunci ya bawo ba yahude shine mai gaskiya a tsarin da aka zo da shi yawwa kun san shi adalci bai da addini bai da kabila me yake da shi waye ne shi waye mai gaskiya kawai mai gaskiya ko waye a bashi isa a wannan ayar za mu zo mu sai da aya sama da goma sha ta sauka tana wanke bai hude wani musulmi ya masa ƙazar kuma sun tafi suna ta kulle-kullen yaya za a yi a karkatar da wannan magana a rufa wancan asiri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to idan kuni ya tsaya masa a yanzu tufi nan alkiyama kuma aman manya kunu alaihi wakila waje zane masa mai tsaya wasa a gaban Allah ya belin sa ko zai masa lauya so saboda haka shi yanzu bai hude saboda ya san inda za a bashi gaskiyar da yake da ita ba sai an karɓi kuɗinsa ba da aka nan shi ma a tumiman ɗinsa ne kawai ya ce kawai a jiwajen annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo kuma annabi ya yi hukunci da shi ne mai gaskiya falan ma karaja lokacin da suka fita da bai bayahudan da munafikin min indihi lazimahu almunafiqu sai munafikin ya kiya bar shi wa ya ce in dalik bina ila umar mu tafi wajen umar radiyallahu anhu wa qala yahudiyu sai da aka je wajen umar bai ya ce ya umar iktasamtu ana wa haza mun samu rigima ni da wannan da kake gani kuma mun tafi ila muhammadin faqabali sai muhammad ya yi hukunci da cewa ni ne mai gaskiya alaihi akan sa falam yarda bi qaba'ihi amma bai yadda da wato hukuncin da annabin rahama yayi ba waza ama annahu yataqasamani ilaika yace sai ya kano wajenka akan wannan matsalar. faqala umar lil munafiqi sai umar yace wannan munafiqin akazalika haka aka yi faƙala na'am ya ce eh haka aka yi faƙala sai annabi sai sai na umar ya ce ruwai da kuma kudan jira ne yana ga tsautsayi fa ya kawo shi eh eh kudan jira ne saboda haka ya ce kudan jira ne hatta ukhrija hanna fito ilaikuma in shiga in fito fada kala umar sai umar ya shiga gida wa akaza sai fahu sai ya dauko takobinsa washtamala alaihi sai yayi kansa sun makaraja ilaihima wato ya dauko takobi sun makaraja ilaihima fadaraba bihin munafika sai kuwa kai wa munafikin nan hatta mata ne ne ba duniya wa ya ce ha za ƙaba'i fi lam yarda bi qaba'i lahi wa ƙaba'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni kuma wannan shine hukunci na akan wanda bai yarda hukuncin Allah da manzansa ba wa harabal yahudi ai yahudi bai tsaya ba kuma neman haƙƙin sa ma sai ranta a nakari sai ya gudu fa nazala hadhihi al-ayatu sai wannan aya ta sauka wa qala jibril malaika jibril kuma ya ya yace inna umar farraqa bainal haqqi wal batil yace to fa umar ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya fa summiya faruq daga na ake kiransa al-faruq sai na umar dama ku kun san shi ai manyan gyaran wasa ne ina jin mun sha faɗa a baya cewa saboda magana ɗaya da kuma ba wasa ya sa kafin ya musulunta annabi yake addu'a yake cewa Allahumma izal islama bi ahadil umarain Allah ka ɗaukaka musulunci da ɗayan umar ɗin nan guda biyu ko dai amru bin hisham ko kuma umar ɗan ko kowanne yana da ranarsa shi ne a shekara ta biyar da annabta sai a shekara ta biyar da annabta sai na umar ya musulunta sai aka sai amsa na umar ya musulunta yana musulunta ko kamar yana ce sai Allah ka ɗauka musulunci da musuluntarsa sallar da ake a ɓoye ma ya ce a fito fili a gawa zai hana yanci ya zo an samu yanci ka gani ba shi ya sa ba a hadisar Hadib bin abi balta'ata da aka je a karɓo wannan takardar da ya aika wa 'yan uwansa za a yi fatahu makka da aka zo aka buɗa aka ga shine ya rubuta Hadib bin abi balta'ata na ma me yayi ana ganin sunansa sai na umar ya zare takobi Ya ce da ani abriba ka hadal munafiki ya rasulullah ban isa da wuyan wannan munafikin ya manzo Allah shi ya tura ya rubuta ya fita mana sirrin yakin annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaya ya je badar wa ma yadrika kala Allah hadala ala ahli badarin fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum yace kaman Allah ya kalli wanda suka je yakin badar ne yace daga ku aikata abin da kuka ga dama na gafarta muku ya je yakin badar za ka sare masa wuya sannan sai na umar ya je takobinsa da kuma Allah ya tashi saukar da aya ko sai Allah bai ce masa munafiki ko kafiri ba sai ma aka sashi a kunshin masu imani aka ma saya masa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya masu imani ku daina rukon makiyana makiyanku masoya tulkuna ilaihim bil mawadda halama kuke aika musu sakon soyayya bayan yukhrijuna rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum su suka fitar da manzan daga makka da ku suka sa kuka hijira zuwa madina kuma ba dan kuma kun yi imani da Allah ubangiji ka gani tun da irin wannan ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya labari ya fito daga gidansa cewa annabi ya bar duniya umar yana gida labari ya je masa da ya sai wannan ma'aikata ko bai ya dauko ya fito yau yana cewa wasu munafukai suna cewa malala ya bar duniya ce tuwon wanda ya ce malala ya bar duniya shine zai bar duniya don zai sare ba sauya kuma labarin kamar yadda ya je masa yana fita yana kara yaduwa duk kuma inda labarin ya je sai a ce ku je ku gano wani ku je ku jiyo mana sai ka zo gidan annabi sallallahu alaihi sai ka tarda wasu riga ka zuwa suna nan a tsaye ba labarin ga kuma umar da takobi ya ce a san wani ya faɗa kai ka isa ka faɗa shi annabin bai mutu ba kai ka mutu haka aka yi wannan cirko-cirko ɗin guri ya yi wuri ya cika har sai da Allah ya kawo sai na abubakar labari ya je masa yana gonarsa ya taho ya zo ta daga guri ya cika ga umar da takobi yana cewa a san wani ya faɗa ya fara ta kan sai na umar ɗin ya ce mahalan ya umar saurara ya umar ya ƙi saurare shi sai rabu da shi sai ya shiga gida hankalin mutane sai dawo tun yanzu an samu wanda ya isa ya shiga eh, yanzu a samu labarin iko a'a ya je ɗakin yarsa aisha shi sani abubakar kenan tun yana da a gidan sarkin annabi ne ya sadda annabi a kwanci a lullube ya sumbace shi ya jifa ba motsi ya yaye abinda aka rufe shi da shi ya ji kanshi na fita ya ce ɗifta hayyan wa mayitan ya rasulallah kana da rai kanshi kake bayan ka mutu kanshi kake sai hawaye to amma sai ya yi ta maza dan daidai lokacin da shi ma ya rikice ga can sai na umar ya rikice to ai da ba a san ma da addinin yake yanzu ba amma sai ta maza ya shafi hawayensa ya fito hankalin mutane ya kawo ya dayo kansa sai fara da umar ce mahalan ya umar saurara ya umar ina umar fa yanzu a rikice yake sai ya bashi sai kalla al'umma sai wa ya gode ma Allah ya ma annabi salati sai musu yar gajerar huduba a cikin huduban ne yake cewa ya ayyuhan nasu man kana ya abudullah fa inna allaha hayyul la yamutu duk wanda yake bauta ma Allah to Allah rayayye ne baya mutuwa amma man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat yace amma wanda yake bautawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to ya huta da annabi muhammad ya bar duniya dan ya sama musu nutsuwa sai ce Allah ya ce wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul dama annabi muhammadu manzo ne to in ko manzo ne to mutuwar manzanni ba farau bace kadi khalat min qablihi rusul wasu manzannin sun zo sun wuce kafin sa afa in mata yanzu in ya mutu a gida lafiya a wani kutlan ko ya tafi yaƙi ya shahada in qalabtum ala aqadikum sai ku juya ku bar musulunci to mai yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a to duk wanda ya juya bar musulunci sakamakon annabi ya bar duniya to ya sani ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayajizillahu shakirina sannu Allah zai saka masu godiya masu tsayawa akan addini to da ke su kuma magabata ba sa ƙetare aya sai na umar hafizin alƙur'ani ne amma wannan ayar da sai na abubakar ya ja sai ya ce kaman bai santa ba sai rannan ya ji ta a bakin umar saboda gigicewa da ya an ce annabi ya bar duniya takobin da yake hannunsa sai ya faɗi aka ce a wannan yinin duk inda ka shiga cikin sasannin madina alhinin mutuwar kenan wannan ayar ma muhammadin illa rasulun karkarar min qablihi rusul kawai ita ake maimaitawa so wannan shine sayyidina umar shi kawai haka yake zaka yana ba yahudan nan kawai yana tabbatar masa ga abin da munafikin nan yayi an kai wajen annabi ne an gama hukunci bai yadda ba yace mu zo wajen ka haka aka yi kai kai munafiki yace haka aka yi yace to ruwaidan ruwaida kuma kudan jira ne yaje fito da takobi ya gama da shi yace ni kuma wannan shine hukunci na akan wanda bai yarda da hukuncin annabi sallallahu ba saboda haka wahum bi fi'lihim zalika to da wannan aiki da suka yi kanu talamizati shaytani to sun zama almajiran shaytani taiwa hukunci dagutu dalilu ala zalika dalilin yake na maka sun zama almajiran shaytani qauluhu ta'ala fadin Allah ayata 61 a ramma وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم إذا أكتشد سو تعالوا هلموا وأقبلوا كته إلى ما أنزل الله zuwa ga abin da shi ne abin da Allah ya saukar saƙo samawi saƙon Allah na sama wa ila wa ilar rasuli ku taho zuwa ga manzan da Allah ya aiko to ra'aital munafiqina sai ga munafikai ya sujuna an ka sujuda tana dogewa ba sa so a ce a zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to kana cewa kai musulmi ne kuma a ce ga zo wajen manzan Allah da matsala kuma ka ce ba ka so to ya kaga dole ka sa kanka kwashin ma ka sa kanka alamar tambaya mai tafsir manar yace ai yu'riduna anka sai zama suna bijire maka wa yarghabuna an hukumika suna kyamar hukuncinka mun ce in ragiba ta zo to ya danganta da harafin da ya zo in fi ta zo so ne fi hukumika suna so amma an hukumika suna kyamar hukuncinka yawwa saboda haka shi yasa ce famar ragiba an sunnati wanda ya kyamaci sunnata kyamaci to nan ma sai ya zama yargabuna an hukumika suna kyamar hukuncinka iradan suna bijirewa muta'ammidan minhum kuma da gangan duk kuma wanda ya bijirewa Allah da gangan ne Allah ya ce kaman a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa mai kunci ko me yake da shi kuma wani hashiruhu yawmal qiyamati a'ama mutayar yadda shi kiyama makaho yace rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira Allah ya ce kazalika atilka ayatuna kana sita wa kazalika al-yawma al-jazaa'u min jinsil amal sakamako jinsin aiki wa huwa huna min man sadda lazim wal ayatu natiqatun bi anna man sadda wa a'rada saboda haka wannan ayar tana magana akan duk wanda ya toshe ko ya kauce ya bijire an hukumullahi gabarin hukuncin Allah wa rasulihi da manzansa amdan da gangan walatiya ma ba'da da'awatihi ilaihi bayan an ce masa a'a zo fa ga hukuncin Allah wata zakirihi bihi an tunatar da shi da hukuncin Allah fa innahu yakunu munafiqan wannan ya zama munafiki ne la yu'taddu bima yaz'amuhu ba za a wato damu da abinda yake wato rayawa ba min al-imani daga imani wa ma yadda ihi da abinda yake da awa min al-islami na musulunci wa hiya hujjatullahi albaliga wannan hujja ce ta Allah mai kaiwa matuƙa alal muqallidina wannan ayar akan masu takalidanci ba Abin nasi suke bin wasu mutane fi ma istabana hukumuhu fi kitabi fi kitabi wa sunna cikin abin da kuma suke bin waɗancan hukuncinsa ya bayyana a littafin Allah da sunnar manzon Allah sabanin waɗancan da suke bi a kansa wannan ayar tana magana ta lazumce su ta hada hasu wala siyama iza du'u ilaihi musamman ma idan an kira su zuwa ga zuwa ga Allah da manzansa wa wu'izu bihi amma wa'azantar da su da abin da Allah da manzo ya ce suka kiyarda to wannan su ma sun dauki wannan suffa Allah ya kiyaye ibn kasir yake cewa wa qauluhu fadin sa da yace yasudduna anka sududa ay yuriduna anka iradan suna bijirewa hukuncin ka ba za su zo wajen ka ayi hukunci ba kal mustakabirina kamar masu girman kai an zalika kama qala ta'ala anil mushrikina kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa game da mushrikai yace wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah dama idan aka ce da su ku bi abinda Allah ya saukar ƙalu sai ce ballata bi ima wajadna alaihi aba'an sai ce mu kawai zamu abinda iyaye muka sami iyayen suna kai kaga kenan an kira su kuma suka bi bijire Allah ce kura iyayen nasu ba su san koyo ba akan shari'a suke ba su za su bi wata ya ce inna ba'a na ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun suka ce mu fa inna a na ala ummatin mun sami iyayen ma kan wani addini shine umma anan dan kalmar umma tana daukan ma'anoni wal takum minkum ummatu kaga jama'atun kenan nan kuma inna wajanna aba ana ala ummati mun sami iyayen ma kan wani addini wa inna ala asarihim muqtaduna ko mu ma kawun su zamu bi nan ta nufin addini ta daukan shugaba adali inna ibrahima kana ummatan shi kadai kai kadai gayya ne shugaba adali kenan tana daukan sa'a awa ta agogo ko lokaci waƙalar lajina jamin huma wadda kara da ummatin wanda ya tsi daga cin 'yan kurkuku da sarki ya mafalki ana neman ya za a yi yi dan tunani ba da ummatin bayan dan lokaci sai ce ana unabbi ukum bi ta'awili zan ba ku labarin mafalkin fa arsulun to ku tura ni so musamman idan an kira su an nuna musu gaskiya suka ki sutul luqman ayata 21 ha'ula'i wa ha'ula'i to da nan da wa'incan bi kilaful mu'minin da sun saba wa mu'minai allazina qala Allahu fihim wanda Allah subhanahu wataala ce game da su mu'minai inna ma kana qaulal mu'minina ai dama kawai abin sani magana inda ta mu'minai ce idza du'u ila wa rasulih idan an kira su zuwa ga ku zo ku ba Allah da manzansa ko ku zo wajen Allah da manzo liya yahkuma bainahum dan manzo ya musu hukunci an ya ƙolu to maganar mu ne sai ce sami ina wa ba mun ji mun bi wa ula'ika irin masu cewa sami ina wa ɗana ɗin nan humul muflihuna in kana neman masu babban rabo su annan suratul nuri aya ta 51 zuhaili yake cewa summa anzara alqur'anu haula'il munafiqina sanan qur'ani ya gargadi wa'annan munafikai wa hazzarahum ya tsoratar da su fi halit ta'arrubihim game da halin su li masibatin ko kai kansu da suke zuwa ga wata musiba min al masa'i daga cikin masibu wabtubahi amrihim da tonan asirinsu wa zuhuri halihim da bayyana halinsu wanki shafi sitrahum da yaye musu abin da suke rufewa bima qaddamatu aidihim sakamakon abinda hannayensu suka aikata fa qala ta'ala sai Allah yake faɗe a ayatu 62 fa kayfa idza أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف الله يا يا الأمر وإن متاني abdurrahman sa'idi ce ya kunu halu haula ibalina ya al'amarin waɗannan batattun zai kasance idza asabatuhum musibatun idan wata musiba ta same su bima qaddamat aidihim sakamakon irin wannan aikin nasu min al-ma'asi na daga aikin sabo wa minhum tahkimu tagut daga cikin sabansu shine kai hukunci zuwa ga dagutu sun maja'uka sannan kuma bayan sun yi aika aikar su sai su zo maka ya na billahi suna maka rantsuwa da Allah mu'tazirina lima sadara minhum wai suna kawo uzurin abin da suka yi wa yaquluna suna ce da kai in aradana in aradna ba komai muke nufi ba da zuwa wajen dagutu illa ihsanan sai kawai kyautata al'amura ne wa tawfiqan da neman daidaito game da wanda suke rigima to daidaito ne babu a wajen annabi ka san mutum in yazo wannan shine shure-shure baya hana mutuwa eh. ai ma qasadna fi zalika illa ihsanan sai wato ihsanin kyautatawa ila almutakhasimin wadu ga masu wannan husuma guda biyu wa tawfiqin bainahuma da kokarin daidaita tsakanin su wa hum kazabatun fi zalika alhali ƙarya suke fal ihsanu kullul ihsan ai dukkanin kyautatawa shine ta hakimullah wa rasuluhu shine sanya hukuncin Allah da manzansa afa hukumul jahiliyyati yabghun to yanzu hukuncin jahiliya dai suke bukata wa man ahsanu min allahi hukuman liqaumin yuqinun wa fa Allah hukunci kyan hukunci ga mutanen da suke da yaqini suratul maida aya ta 50 shi wato dan adam duk lokacin da zai maka tsari fa da tunaninsa zai maka da kwakwalwarsa zai maka to koda yana da tunani mai kyau to kuma ba kowane lokaci yake yake tuno komai ba kisa sai a zo a kira constitutional conference a zo a tare a yi constitutional conference duk wanda suka je taron kowanne sai ka samu akwai wani abu da yake tunanin ya faɗa bai faɗa ba kuma an riga an rufe an yi conclusion to shi wannan abin da bai faɗa bai za a yi da shi ka gani kuma abin da zai faɗa fa iya tunaninsa ne ai ba ma kowa ake kira ba in za a yi constitutional din sai an ce an zabo daga jami'a wasu intelligent wasu waye duk a har haɗa su amma su yi su gama da mantuwa su yi su gama da gajiyawa irin ta ɗan adam su yi su bar wani abin ba su ma tuno shi ba a wani abin ma ba su ma san shi ba amma shi ko Allah fa shine mai kowa da komai kowa da komai nasa ne shine yafi sanin kowa yace wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mu ne muka san abin da hatta ransa take takawa yake kai kawo kai wani hannu akarabu ilaihi min hablul warid mun fi kusa da shi sama da jijiyar jannayansa shi sa ita shari'ar musulunci sai ta waye gari shamilatul ta gane ba abin da ta bari sai dai in kai ne baka sani ba baka samu wanda ya sani ya sanar da kai ba amma shari'ar musulunci ba abin da ta bari Allah ce ma farasna fil kitabi min shay'in ba mi sakacin barin wani abu a cikin alqur'ani to babu wata shari'a da ta game kowa da komai sai shari'ar Allah to dan ka zarar ka batta kuma to daga barin gaskiya dama wato sai bata wannan shine karshen maganar sa'idi kama aka barana ta'ala kama yadda Allah ta'ala ya bamu labari anhum fi qaulihi game da dai su wa'annan munafikai a fadin sa da yace fataral lazina fi qulubihim marad zaka ga waɗanda a akwai wata cuta ta munafincin kenan yasari'una fihim suna gaggawar tafiya wajen wa'incan ya kuluna suna cewa na naksha abinda muke yin tsoro an bana da'iratun kada wata matsala kada wata annuba kada wani sharri ya afka mana fa asallahu to ana sa ran an yi atiya bil fatahi Allah ta'ala ya zo tabbas Allah zai zo da buɗi aw amrun min indihi ko kuma wani umarni daga wajen Allah ta tabaraka wa ta'ala fa bihu alama asirru to laka fa yasbihu sai su wayi gari alama asarru a bisa abin da suka foye suka asirce fi an na nadimina suna masu nadama a dai ma idadin ayata hamsin da biyu fa hazihi aiban ita dai wannan ayata surtin nisa'i nislu ma ja'a fi masajid durar tana daga cikin irin aya da ta akan masajid durar wato wani masallaci ne aka je aka gina shi amma da niyyar araba kan al'ummar musulmai tun farkon musulunci annabi ya fito zai tafi tabuka yakin tabuka suka zo suka gaya masa ai sun gina masallaci suna so ya je albarkaci masallaci sai ce inni ala safari to ni yanzu ina kan hanya walakin izara da ana sai dai idan mun dawo to shine da annabi sallama ya dawo da niyyar zai je albarkaci masallacin Allah ce la taqum fihi abada kada ka taba tsayawa a wannan masallacin da sunan sallah abadan har abada masallacin da aka gina bisa tsoron Allah shi ya fi cancanta ka tsaya cikin sa ba irin wannan ba Allah ya tona masa asiri to wannan aya ita ce kamar dai shi ma wannan ne lokacin da suka yi wannan masallacin Allah yake cewa wallazina takazu masajidan ziraran wa kufran wanda suka riki masallacin su sun yi shi ne don cutar da al'umman musulmai don kafircewa Allah wata fariqan bainal mu'minina da raba tsakanin mu'minai wa irsadan da ba da kariya liman haraballah da wani shaƙi to su za su taimake shi sun yi dan yanzu musu tankanin yaƙar Allah da manzansa ne wa rasulahu da manzansa min qablu wala yahlifanna amma kuma suna maka rantsuwa suna cewa in aradna ai ba komai muke nufi ba da yin wannan masallaci illa illa alhusna sai kyautatawa kamar yadda wannan a suratul nisa suka ce ba komai sa suka kai hukuncin ɗab'utu ba sai ihsanan wa tawfiqa nan ma suka ce masallacin su sun yi shi ne illa alhusna Allah ya ce wallahu yashhadu shi ko Allah ya sani yana shaidar innahum lakazibuna ƙarya suke suratul tauba 107 to anan ma fakazzabahumullahu aidan sai Allah ya karyata su a ayar da zamu kwana akanta yake a suratul nisa'i yake cewa أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا على شيء أولئك إن وإنما سكا مكا من بيان سنين أيك أيك السوء سنة وأن الله يعلم يعلم الله الله يسمى ما في قلوبهم أبن ديك da yake cikin zukatansu za ka ɓoye kowa amma ba za ka ɓoye wa Allah ba shi yasa ai a jikin ɗan adam dama ba haɗari irin zuciya sannan sai harshe ya biyo ta shi harshe wuka ce mai kaifi guda biyu yanzu nan za ka yanko alkairi da harshe har aljanna annabi ya ce wasu kalmomi da kafifata ne alal ne amma sai ce ta ne tulmiza ne da mai da harshe kake ake faɗansu amma da harshen kuma za ka yi ridda ka gani da harshen za ka yi magana da za a kama ka ɗaure shi sa annabi ce man kana uminu billahi wal yawmil akhir yaqul khairan aw liyasmut wanda imani da Allah da ran lahira in zai kada harshe in zai furta magana to ya faɗi alkhairi ko kuma bakin sa kanan kafarsa yayi shiru ihfas lisanaka ayyuhal insanu la yalduganaka fa innahu su'ban yace ka kiyaye harshen ka ya kai mutum kar ya sare ka dan muciji baki ne yanka wuya to kar ya sare ka ma yalfizu min qawlin illa daihi raqibun atid babu wani lafazin magana face akwai raqibun atid maganin kada ai kada a fara in ka faɗa ko za a rubuta ko ta baka lada ko ta baka alaki amma ka furta saboda haka harshe kenan to ita kuma zuciya ita ce hedikwatar zartarwa a jikin dan adam mun ce in kaga yayi so hasan ya bayyana daga zuciya son ya taso in kaga yaki haƙƙiyar ta bayyana daga zuciya kin ya taso shi yasa annabin rahama yake cewa ala ku saurara wa inna fil jasadi murgatun a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat idan wannan tsokar ta gyaru salahal jasadu kullu dukkanin jiki ya gyaru amma wa idza fasadat idan ta ɓaci fasadal jasadu kullu dukkanin jiki ya ɓaci annabi sai ce ala ku saurara wahiyal qalbu wannan tsokar ita ce zuciya tana da hatsari kwarai da gaske shi sa annabi yake ta ya muqallibal qulubi tabbit qalbi ala dinika Allah ya mai juya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka hadisin imamu ahmad yake ta la qalbu ibnu adam wallahi zuciyar dan adam ashaddu inqilaban tana da saurin juyawa min al-qidr idza jitama'at galiyatun sama da tukunya lokacin da take tafasa yanzu nan za ka je ana fama ana so sai an samu yanzu nan za ka an ce ba a saurin juya baya mutum zai yi fafutuka da kuɗinsa don abin da zuciya ta take so idan aka zo da shi gida in ba zai shiga ta ofa ba sai ce a samo mutane su meka a karɓa ta ciki a biya su saboda shi abin da ake so a masa hidima a shiga da shi ana san sa in ma ta abin in kofa ce ma sai a ce a cire a ta. amma wannan abin da aka yi wannan wahalar in ta juya masa baya haka za a sake masala wahalar kuma a fitar da shi in ba ta inda mai so ya dauka an ba mai so a watsar to zuciya ke shi yasa ita kullum abin da ake so a yi mata linzami ko a abin da kake so ko abin da baka so da zama ta ita da linzami abin da kake so in ka saka mata komai kake so sai ka samu ka shiga wahalar rayuwa ko da kana da halin fa za ka yi ta wahala ne shi za ka mutu a ce ya ce tara tarkace shi bai bayar ba kuma ya ga wasu yana kawo kuma ya rasa me yake da su wasu ta lalacewa wani sai ga yi su to duk tarikitai ne kuma ka rasa me zai yi da su wani abu ma ya zama outdated a lokacin sa ya wuce shi dai yana nan da shi to haka sai ta sa ka wahala haka an akan abun da ba daidai ba ma anan tafi muni kuma za ka zuciya kalin zai bake nan son zuciya za ka yi tabi Allah ce a fara'aita manitta kaza ilahahu hawahu afa anta takuna alaihi wakila me zaka ce ga wanda ya riki ilahahu shi Allah da zai wa biyayya shine hawahu kan kawai shi sarransa kawai yake bi Allah ce afa anta takuna alaihi wakila wanda ya zama wannan zaka iya zama masa wakili ba sai yuka zai masa wakili ba to haka wa amma man kafa maqama rabbih sai ce wa nahanna anil hawa wanda yake jin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa yau mai ƙumun nasu ni rabbil alamin ranar da mutane ya tsaya gaban ubangijin duniya da abin da yake cikinta to wanda yake tsoron wannan tsayuwar Wani hannarta nafsa anil hawa ciwo kansa kiyamal laili sai hana kansa san rai dama mun ce san rai ɓacin rai to shi sai hana kansa san rai bai bi san zuciya ba sai Allah ce albishirin sa fa innal jannata hiya al aljanna ita ce makoma Allah ya datar da mu amma wa gefe guda wa amma man dagafa wanda ya dagawa ya ke tsaya inda aka tsayar da shi yauce gona da iri wa asar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya to fa innal jahima fiye ma'awa shi kuma jahima ita ce makoma a adana Allah wa ajarana so ulaiikal ladzina ya'lamu Allah ma fi qulubihim wa'annan yan bin san ran to Allah ya san me yake cikin zukatansu Abdurrahman Sa'id yace ai minan nifaq abin da yake cikin zuciyarsa na daga munafinci wa qasadu sayyi da mummunan nufi fa'arid anhum zaka ce manzo Allah ku ta sha'anin su ka wadda kai gabarinsu barinsu latu la bihim kada ka damu da su wala tuqabiluhum ala alama fa'aluhu kada ka ce sai ka musu abin da suka yi ka musu aljaza umin jinsil amal wa ƙattara kuhu abin da suka ruruta suka aikata wa izhum kawai dai abin da ba a karewa shine wa'azi to kai musu wa'azi ai bayyin lahum hukumallahi ta'ala ka bayyana musu hukuncin Allah ta'ala ma a targibi tare da kwaɗaitar da su fil inqiyadi lillah wajen su zo su jawo su ne kauya ga Allah gaba ɗaya su dan hukuncin Allah ta banna wani Allah sanan wa tarhibi ka tsawatar da su ka tsoratar da su min tarkihi illar barin hukuncin Allah tabaaraka wa ta'ala wa qul lahum fi anfusihim ka gaya musu a karan kansu kaulan baliga magana matukar magana mai kaiwa matuka ai insahum kai musu nasiha sirran a asirce bainaka wa bainahum tsakanin kai da su fa innahu anjahu lil husulil maqsudi to da yawa kawa mutum da siya tsakanin kai da shi tafi biyan bukata tafi haifar da dami ido tafi cimma nasara husulil maqsud kenan wa balik fi zajarihim ka kai mutuka wajen tsawatar da su wa qam'ihim da kame su amma kanu alaihi cewa su bar abin da suke kai malam yace wa fi haza dalilun ala anna muqtarafil ma'asi wanda yake aikata aikin sako wa in a'rada anhu fa innahu yansahu sirra koda ya bijirewa wato wa'azi za a yi masa nasiha a asirce wa yubalik fi wa'azihi kuma za a kai matuka wajen yi masa wa'azi bima yanzunnu ga abin da ake zaton husulul maqsud bihi in an masa wa'azi da shi ko wanda in yayi masa wa'azi yake ganin ta hanyar sa ne zai gane zai yadda zai gyara to sai abu wannan hanya din to kuma wannan abin da yake tabbatarwa shine matsayin haƙuri a tsarin kira zuwa ga addinin Allah ko ba mai da'awa ba addinin musulunci yana bin mu bashin kowa daga cikin mu haƙuri iri nawa iri uku na ɗaya asabaru ala tsa'a haƙuri akan bauta ma Allah da daɗi ba daɗi kana so baka so sunanka abdullahi to ka bauta ma Allah don abin da ya halicce ka kenan to abin da yasa ake buƙatar hakuri da wani abu ne na lokaci guda once an wuce gurin to da shi kenan amma ita ibada mutum da ibada mutuka raba wa abudu rabbaka hatta ya fi yaqin ka bauta ma ka har mutuwa abin da aka ce har mutuwa ai kaga sai an hada shi da hakuri to yasa ake san astabaru ala sa'a yanzu azumin da yake bakinka duk gaba ɗayan sa hakuri yake akan hakuri aka gina azumi ko definition ɗinsa ka ɗauka ta'arifinsa ka ɗauka kawai za ga duka hakuri ke bukata su ta za'a maka kamewa ga barin ci ba hakuri ya kai da cin baki nan, barin sha barin sha'awa tun daga huduwa alfijir zuwa faduwar rana tare da niyya kaga wannan duk hakuri ne zai abu na ɗin yaron da bai hakura ba zai je alwala ya shanye rabin buta ka gani wadda ba ta hakura ba sai ta yi wanka ta shanye kwatar ruwan wanka a ban amma wanda ya shari'a ta hau kansa ya san ibada dama don ita aka halicce shi kuma yana buƙatar abin da yake wajen Allah ya san ba nan duniya ba gobe kiyama sai ya haƙura to wannan shine abu na farko dai da ake bin mutum bashi asabaru ala ta'a yasa Allah subhanahu wataala ya ce ka bauta ka bauta ma ubangijinka kuma kai haƙuri da ibada haƙuri na biyu shine asabaru anil ma'asiya haƙuri ga barin saban Allah kana bautar Allah ta kuma ga sabo ya cika gari ya zaka yi da shi shi kuma sai ka yi haƙuri ka bar saba wani lokacin da Allah zai jarabe ka ga ai wanda yake saɓawa Allah abin da yake saɓawa Allah da shi fi shi in na lafiya ne in na dukiya ne kafi shi in na connection ne fi shi amma me zai sa kai ka haƙura saboda kana so ka gamu da Allah lafiya to bayan haƙuri akan bautar Allah sai haƙuri ga barin saban Allah daga nan sai nau'in haƙuri na uku na ƙarshe shine as alal aqdar haƙuri a bisa mummunar ƙaddara in ta riga ta zo shi kenan wa shirin sabiri na Allah ya ce a yau masu haƙuri bishara allah na iza a sabatun musibatun suna da idan musiba ta same su ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce mu na Allah ne kuma zuwa ga Allah za mu koma Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahama suke da darajoji daga wajen ubangijinsu suke da rahama ta musamman daga wajen ubangijinsu kuma kai humul duna ma in kana neman shiryayyu ne shiryayyu Allah ka datar da mu to haka kuma wanda zai yi wa'azi daga cikin manyan abubuwa guda uku da ake nema a wajen wajensa akwai haƙuri na farko abin da ake nema ilimin abin da zai gaya wa mutane ya tabbatar ilimi ne ba molanka ba ne don tamakon za ka yi wa mutane za ka kira zuwa ga dina allah suka wa allah karya ko manzansa a kaje gyaran gida ka bata ido annabi ta yaman ka zaba alayya muta amidan fali ya wa a maqa'adahu minan nar duk wanda ya mun karya da gangan da gangan ce nema kanka matauki a wuta an gama matsalarka ka gani To sauraka ilimi in dai ko abu ɗaya za ka faɗa ya zama dai abin da ka faɗa da hujja ka faɗa tun da annabi ya ce an anni walau ayatan ka isar da gare ni ko da aya ɗaya to ya zama ayar ka santa sannan bayan ilimi sannan jawabi mai gamsarwa yana buƙatar haƙuri sai ka yi jawabin ka yi jawabin sai bai gane ba ko a gidanka ne ko matarka ce ba kuma ka ce ai na gaya miki ba a sai ka ci gaba da bayanin ba rana ɗaya ba fir'auna shekara arba'in annabi musa yana zuwa ka gani shi dama kuma bayani ana so ka yi bayani ne ya halaka man halaka an bayyana dan wanda zai halaka ya halaka husa hujja ba dan kasawar ka kai mai wa'azin ba kai iya bayanin da za a gane shine ya zaba ƙarya ya zaba halaka shine an fa'idar bayani shine ma'anar Allah ya ce wa annalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas dan kai wa mutane bayani sannan abu na uku na ƙarshe shi ma dai ƙarƙashin haƙurin asabaru alal aza haƙuri a bisa cutarwa duk wanda ya ce yana so a yi mai kyau a bar mara kyau ko a gidanka ne sai ka samu matsala ita ce maka sarkin wa'azi ta ma gaya ma mai kyau kenan in ba ta ɗauko sunan ma'an jafar ta liƙa maka ba ta ce sannu jafar ko sannu abubakar gumi ka gani to ya za ka yi asabaru alal azafihi dama shi akwai haƙuri cutarwa a kansa Allah in zai rarrashi annabinsa sai nuna masa dama annaba haka aka musu a sautar furkan ya ce waka zalika da alnali kulli na biyin aduwa min nina, haka muka sanya mu kowane annabi makiya daga cikin wanda ba sa so a ce ku bari Allah ce amma waka fabi rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya kai mai shiryawa ga wanda ya masa katari wajen wa'azinka wa nasira ya kai mai taimakon wanda ya taimaki addinin sa in tansurullah yansurku ka gani ku shi yasa wa'azi yana buƙatar haƙuri to yanzu aka ce wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga duk da sun gujire din ka ci gaba da yi musu wato wa'azi ka ga musu magana baligan mai wato isarwa mai isar da sako wannan shine karshen darasin mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa min ladun hakimun alim